hukumar efcc ta zaɓi yin bayani kan tsare tsohuwar shugabar ta bbc hausa london da aka fi sani da jamila bbc a karkara ba tare da barin manema labaru su yi amfani da na'urorin ɗaukar hoto ko sauti ba militan Gaza wacce ke hannun hukumar yaƙi da cin hancin a helkwatarta da ke daura da Adaita Kumbo Ademola tu Abuja ita ce har ila shugabar hukumar bada filaye ta babban birnin Najeriya Abuja tun zamanin tsohon minista Bala Muhammad. Jami'an EFCC dai sun ce suna ci gaba da bincike kan zargin da ake wa tsohuwar jami'ar labarun don haka suke makon bada bayanai don kar a ce wasu hakan ya kawo cikas a shaidun da suke tarawa kuma wani sashin bayanin ma na gaban kotu. Binciken su wani gida a unguwar masu hannu da shuni a nan Abuja a Sokoro kan naira miliyan 150 da 'yan kai daga wani kamfani inda kuɗin suka fito daga hukumar raba filayen ta Abuja Aegis bincike dai ya nuna kamfani a yadda EFCC suka ce na Jamila ne kuma gidan ma ita ta saya. Kazalika ta amince da cewa duk nata ne amma zuwa yanzu bata cika sharuɗan samun beli ba in ji EFCC. A wata hira ta musamman da madar Amurka shugaban EFCC Ibrahim Magu ya buƙaci jama'a suke taimakawa hukumar da labaru don rutsawa da barayin biro. Yanzu ma muna planning for whistleblower centers masu ba da labari za mu yi centers za yi creating wanda za ka je ka akwai jawabi kuma akwai muna da telefon muna da website da sauransu muna in all the social media you can always report anonymous ma zamu samun karba don mutane su taimake mu ba mu nuna akwai abu a gaya mana aiki Cibiza mai taimaka shugaba Buhari kan gidajen rediyo da talabijin Shaban Sharaɗa da ya ce yaƙi da masu zarmiya ma tamkar yanzu gwamnatin Buhari ta fara. Kuɗaɗen da Najeriya za a iya cewa ta samu daga 29 ga watan Mayu na shekara ta 2015 din nan zuwa 25 ga watan Mayu na shekara ta 2016 an samu kuɗi na al'umman Najeriya wanda wasu tsiraru suka so su sace sama da miliyan 78. banda wannan an samu kadarori na gidaje ko filaye ko kwangaye wurin 239 wanda wannan mutanen sun ɗebe kuɗin al'umma an sace an je an yi gida na abin alfahari ko an yi wani gidan gona ko kuma wannan kuɗi ne da ya kamata a yi wa al'umma a zamanin aikin ta bbc hausa jamila ta yi fice ne a wani shiri na labari na da ta kirkiro mai neman cusa da'a da yaƙi da cin hanci da rashawa hakanan zamanin marigayi umaru aduwa tsohuwar yar jaridan ta ɗauta wagar ma'aikatan bbc sanye da jajayen riguna ta zaga ƙauyukan najeriya inda ta yi kamfen na tona asirin gwamnatoci masu zaluntar al'umma nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya mm, mm, mm,